is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a ku da wani da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa murya Amurka wannan talata da la'asariya a kan mitoci 22 da 25. A Nijar ana jama'a gidajen rediyo da yawa na amfani da fara'a da sarauniya da noma da dalo da kuma niyya da ke birnin kwani a kwamfuta kuma a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. To jama'a muna farin cikin saduwa da ku a wannan shiri namu na la'asar ni ne Aliyu Mustapha Sokoto ta da Alhaji Kabiru Fage nan ɗakin mu na watsa muku shirye-shirye da ke Washington ga kanin labarai. Jami'an kimiyyar ƙasar China sun rarraba hotunan kimiyyar tauraron ɗan adam da ka iya zama wani bangare na jirgin saman fasinjan Malaysia akan ruwan tekun kudancin China. Jami'an gwamnati Iraki kuma da kafofin labaran asibiti sun bayyana cewa wata babbar fashewa da bama-bamai suka yi a bagadaza babban birnin kasar iraki ta janyo rashin rayukan mutane a kalla ashirin a daidai lokacin kuma da ake ci gaba da samun rahotannin rincaɓewar rikici a ukraine to gefe ɗaya kuma aƙidar bambancin addini sai daɗa kunno kai take yi to gaishe kalaji to bayan labaran duniya za mu ji dalilan da ya sa aka rufe ɗaukacin dukkan makarantun gwamnatin da ke maiduguri da kuma kowace za a sake buɗe su kuwa wallahi babu ranar da za a sake buɗe wannan makarantu a rufe wannan makarantu har ina ma ta lokacin da aka samu ƙarin eh, zaman lafiya ya kama a faɗin wannan jiha ganin cewa wannan batu ya fara wuce gona da iri sannan ana takon saka a niger game da wani sabon kundin da ake son a fito da shi amma wanda wasu gidajen rediyo da talabijin ba sa so in ka ɗauki kafofin rediyo yau a niger muna da 49 masu zaman kansu cikinsu 49 nan babu wanda yake da incin aiki wanda bai mutu ba kai sarauniya a ki ɗauki incin ki wallafa muri amurka directly to ki san ka inda dare ya makwa abin ya shafi mu kenan to ko bayan wannan wakilin mu na Lagos zai duba mana maganar canjin da aka yi wa tsarin shigowa da motocin tukumba a cikin Najeriya kuma yau talata ce don haka lima na tafi da shirin ta na noma amma bari mu ku labaran duniya tukuna. jama'a salamu alaikum ga labaran duniyar jami'an kimiyyar kasar china sun rarraba hotunan kimiyyar tauraron dan adam da ka iya zama wani bangare na jirgin saman fasinjan malaysia a kan ruwan tekun kudancin china kafofin labaran kasar china sun yayata rahotannin cewa gwamnatin china ta ba da wata sanarwa da ke bayani dauke da hotuna da aka dauka lahadin da ta gabata bayan ɓacewa jirgin saman samfurin bakwai bakwai bakwai sabon sabon sabon amma ba a fidda hotunan ba sai bayan kwana guda da ɓacewar jirgin ranar laraba idan za a tuna jirgin saman fasinjan na malaysia kira samfarin 370 ya ɓace a sararin samaniya a safiya asabar da ta gabata ne lokacin da yake kan hanyarsa daga kuala lumpur zuwa beijing fasinja mai 39 suke cikin jirgin saman a wannan lokacin jami'an gwamnatin ƙasar iraki da kafofin labaran asibiti sun bayyana cewa wata babbar fashewar da bamamai suka yi a bagadaza babban birnin ƙasa da wasu birane ta janyo rashin rayukan mutane akalla ashirin tare da jikkatar karin mutane 65 fashewar dai ta auku ne a arewacin birnin kirkuk inda wasu motoci biyun da aka saba bamamai suka tashi sannan wasu bamaman gefen hanya kuma suka tashi su ma a lokaci guda duka an kuma ce jerin gwanon motocin 'yan sanda da ke ficewa ne tun farko aka shirya a kai wannan hari a birnin bagadazat wani bam din mota ya tashi a unguwannin yan shi'a wani shi ma dai ya janyo asarar rayukan mutane a kala guda takwas to daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ake sauraron labaran nan a daidai lokacin da ake ci gaba da samun rahotannin rincaɓewar rikici a ukraine gefe ɗaya kuma aƙida bambancin addini sai ƙarfi take yi mafi yawan mabiya addinin kirista a ukraine daga sassan kasar sai tururuwa suke yi suna komawa gida domin tsoma hannu a rikicin wasu kuma daga ƙasa da ƙasa irin su amurka 'yan katolika sai gangami suke yi suna haɗuwa domin yin alluwa. a wani fadar katolika faza robert hishin ya ce shirin na musamman ya yi na kunna kyandurorin ibada a majami'ar katolika musamman ma saboda addu'a neman gafara amma babban matsalar da har yanzu ake fuskanta dai ita ce ci gaba da fafatawar da ake yi a tsakanin al'umma da ke yankin jami'an rundunar 'yan sandan hong kong kuma sun bayyana cewa sun kawo mutane har guda tara da ake zargin suna da hannu wajen shirya kai hare-haren ta'addanci a kan gidajen jaridu da kuma wani tsohon editan wata babbar jarida mai faɗa a jiya a hong kong an kuma tabbatar da rahoton cewa tsohon edita kevin laude ya samu raunuka masu tsananin gaske a kafafunsa an kuma ji kwamishinan 'yan sanda andy tang yana cewa jami'an 'yan sandan sun yi nasarar kame jigajigan masu tada fitanar su biyu kuma rundunar 'yan sandan hong din ta samu nasarar kame ginshin kan shirya tada fitana din su bakwai shaidun gani da ido kuma somaliya sun tabbatar da cewa 'yan tsagerar al-shabab ne suka kashe akalla mutane shida a wani harin da suka kai domin ramuwar ya kwace yankin da sojan gwamnati da na haɗin gwiwa ƙasashen afirka suka yi makon da ya gabata wakilin murya amurka a birnin magadishu ya yi da rahoton da ke cewa daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu a dalilin hare-haren na balubole har da wani babban farfesa kuma kwamandan rundunar sojan na ƙasar somaliya. labaran duniya sun zo muku daga sashen hausa murya amurka a birnin washington dc to bari mu shiga mu kuma za mu share fage da hirar da muka yi da wakilinmu na maiduguri a najeriya to haruna dauda biyu kan dalilan da suka sa aka rufe dukkan makarantun gwamnati da ke na maiduguri yawa wato turaren juma'a ne aka ba da sanarwar cewa a rufe dukkan makarantu a guda tamanin da biyar da suke fadin jihar borno kama daga makarantun firamare zuwa na sakandare mallakar gwamnatin jiha wato bisa dalilan tsaro ne suka bayar cewa saboda irin matsalan hare-hare da ake samu na yan bandar da kai kan ɗalibai da ke makarantu shi yasa suka ɗauki wannan mataki na rufe waɗannan makarantu har su guda 85 da ke wannan jiha. To ya makarantu masu zaman kansu fa? eh makarantu masu zaman kansu gaskiya har yanzu suna nan amma sun rage a yawan lokacin da sukan ba kafin a rufe ko kuma a tashi daga karatu a da suka akan kai karfe su haka zuwa biyu da rabi to amma yanzu an rage yawanci za ka samu sha ɗaya da rabi zuwa sha biyu a rufe makarantar kuma an sallami yara kowa ya koma gida. haruna an daɗe yana tashin hankali a maiduguri akwai wani abu da ya ingiza hukumomi rufe makarantuna a yanzu gaskiya akwai saboda kamar akwai bayanai da suke samu na na tsaro cewa akwai kamar hanyoyi da ake da kamar na iya shafan harkokin karatu musamman ma a irin waɗannan makarantu ganin cewa ya shafi a kamar jihohin ne da sauran makwasan jihohi duk da cewa ba a cika samun suna ɗin kai tsaye a jihar borno ba to amma gudun cewa kar a zo sai a ce kar a zo sai wani abu ya faru a zo ana cewa ga sha faru sai ta suka ɗauki wannan mataki na rufe wannan waɗannan makarantu saboda gudun abubuwan da ya faru musamman ma na yan kwanakin da ya faru a jihar yobe da shi sa suka ɗauki wannan mataki don kare lafiya da kuma dukiya ko kuma lafiyar kare lafiyan waɗannan ɗalibai da kuma makarantar kanta an ba da wata alama na cewa wannan abin na wucin gadi ne ko e, an sa ranar da za a sake buɗe su wallahi babu ranar da za a sake buɗe wannan makarantu a arife wannan makarantu har illa a su lokacin da aka samu ƙarin e, zaman lafiya ya sake kama a faɗin wannan jiha ganin cewa wannan batu ya fara wuce gona da iri akan samu hare-haren da kuma har ya wuce hankalin dan adam to babu wani sakamakon lokaci da suka ba da na sake buɗe wannan makarantu sai dai lokacin da aka samu ci gaba wajen matakan tsoro a wannan jiha kenan. Uhm. to ya makarantun gwamnatin tarayya fa da ke nan maiduguri. dama kamar yadda ka sani su makarantun gwamnatin tarayya ne aka ba da suna rufe su musamman ma na wannan shiya da ke a arewa maso gabacin najeriya sun yi gwamnatin tare da ba da sanarwar rufe su ko ita makwabciyar mu jihar yobe da aka samu irin wannan matsala a shekarar baya a ta ɗauki irin wannan matakin na rufe makarantu wadda daga bisani ta buɗe to haka ina ganin shine ma ita gwamnatin jihar borno ta sake ɗaukar irin wannan mataki na rufe irin waɗannan makarantu amma tun baya can wato kusan makonni biyu kenan aka ba da sanarwar rufe makarantu mallakar gwamnatin tarayya to mun gode da haruna mun gode kwarai da gaske allah kyauta sun na ba wala kankacce a yan musayi marar ilimi kawai ilimi ku gane ya ke cire ne ba wani mai ilimi da sana'a da fahimta kowa da wanda allah na yi mai in safiya ta yi waɗansu na aikin gona waɗansu na waɗansu karatu waɗansu kan waka sun kai hakanan Allah ya su kun asalin gidansu kan icce ne kihi asalin gidansu bai hita rahi ba tuma da lato Allah ya kyauta to za mu sake koma Najeriya jima kaɗan amma bari mu je makwabciyar ta Nijar inda ake takaddama tsakanin hukumomi na wannan ƙasa da masu gidajen rediyo da talabijin musamman masu zaman kansu kan wani kudin da ake son a fito amma su ba sa so ga Abdullahi Gurin da hukumar ta CSA take da shi kan wannan gagarumin taro da ta shirya shine na kyautata tsarin tafiyar kafafen yada labaru masu zaman kansu da na gwamnati domin inganta jadawalin shirye-shiryen kafafen yada labarun tare da kyautata yadda kafafen yada labarun suke gudanar da ayyukansu a jamhuriyar Nijar a cikin tsanaki ba tare da tsangwama ba. taron na kwanaki uku da hukumar ta ce labarun ƙasa ta csa ta shirya wa kafafen yada labaru masu zaman kansu da na gwamnati a nijar na da niyyar ne da sa kafafen yada labarun su saka hannu akan wani kundi na bai ɗaya mai kumshe da taswirar yadda kafafen yada labarun za su zartar da ayyukansu a nijar da ake kira kaye de sharj malam abdurrahman usman shine shugaban hukumar tace labaru ta ƙasa da ake kira csa akwai matsaloli in ka ɗauka babban matsala ma yanzu ita ce in ka ɗauki yanzu a nijar muna da gidan talabijin goma hmm, masu zaman kansu cikin goma nan yau biyu kawai ke da izinin aiki wanda bai mutu ba sauran takwas ɗin duka izinin da aka ba su wa'adin shi ya wuce to ka gani in aka ce za a bi za a bi ka'ida ka'ida yadda ta tsaida ana iya ce ma wa'annan takwas ɗin su tsaye da tsaiki to amma ba shi ne muhimmu in ka ɗauki kafofin rediyo yau a nijar muna da 49 masu zaman kansu yau in kai diba cikinsu 49 nan babu wanda yake da incin aiki wanda bai mutu ba. Tun dai kafafen yada labaru masu zaman kansu suka nuna rashin gamsuwarsu da ma jin daɗi kan wannan sabon kundin domin a cewarsu idan kundin ya girku ba shakka zai haddasa rudani wa kafafen yada labarun masu zaman kansu a Nijar. Malam Musa Kaka shine shugaban kafar yada labarun gidan rediyo da talabijin na Sarauniya. Barman kundaye ne wanda ba su da imani ko kanan Babu incin jarida babu incin ba ba da bayanai na labari cikona sai kaga alal misali ko wannan gidajen radio kan naku da kuke yi BBC Deutsche Welle da Murya Amerika wanda kundin yace cewa kai sarauniya in ki dauki incin ki wallafa Murya Amerika directly to kisan kasan inda dare yayi makwa e eh, kai ne responsible din duk abin da zai faru alhali mutun shekara 30 eh, 40 wannan gidajen radio duk cikin karkarar Niger kowa san su kuma abin da inda yake da ciwo kuma sun tai sun dauko takardu na kasar togo dokoki na zamanin yadima yadima kuwa sun dan kama karya ne kuwa kuma na kasar benin zamanin kiroku dan kama karya ne shi ma su ne suke son kuma sun kai wani eskos korima sun kasa su 'yan tax na niger ake son mutane su abin nan mun yi rayuwa mun yi mahara tsakanin kuwa wannan takardun ba za mu yarda su taron dai da hukumar ta ci labaru ta ƙasa ta kira a yau ya zo ne daidai lokacin da jama'a ke ci gaba da bayyana ra'ayinsu kan ayyukan ita hukumar na tace labaru da kuma rawar da take takawa dangance da ayyukan jarida a Nijar da ke ci gaba da ɗaukar wani sabon salo inda a farkon watan janvier zuwa fevrier na shekarun 2014 'yan jaridu tara ne gwamnatin jamhuriyar Nijar ta kargame zuwa gidan kasu alhali kuwa da akwai dokokin da gwamnatin Nijar ta saka wa hannu na cewa ba za ta ta sakiyar ɗan jarida ba zuwa gidan kurkuku abdullahi mamman amadu sashen hausa na muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger wani ya ɗauke su To a gaida Abdullahi a Yamai bari mu koma Najeriya kamar da muka ce kuma za mu je Lagos ne inda wakilin mu Ladan Ibrahim Aiwa ya je yana tattauna da dillalan motoci kan wasu sababbin canje-canje da aka yi da su masu alaka da irin motocin nan da ake shigowa da su cikin Najeriya da ake kira ta tun sa da gwamnatin tarayya ta ce ta fara aiwatar da kudurinta na karin kudin shigowa da motoci daga kasashen turai wato waɗanda ake kira ta kumbo masu yadda waɗannan motocin suka shiga gunaguni da yawansu suna cewa ne ba komai bane illa hanyar takurawa mai karamin karfi domin dama su ne ke sayan waɗannan motocin wasu su kuma suka ce idan har gwamnati daga gaske ke yi to kamata yi ta samar da duk abubuwan da wannan tsarin ke bukata kai wasu ma cewa suke yi shirin tatsuniya ce ba inda zai tafi cici mai sayar da motoci ne kuma yana cikin sahun masu wannan ra'ayin domin dai ga abin da ya shaidawa murya amurka First of all, it's a welcome you know, policy but in the in the wrong the, the time framing is very very wrong da farko dai wannan shiri ne mai kyau amma lokacin da aka kaddamar da shi ne bai dace ba domin ba a samar da abubuwan da zai sa shirin ya aiki ba to mu ci da kuke su kan wannan manufar ta ya wannan zai shafi harkan shigowa da motocin naku ne actually it's going to affect my business because one i bring in cars very well ba shakka zai shafi harkokin kasuwanci na domin ko zai rage adadin motocin da nake shigowa da su shi ma Mr. Dele Bamidele mai sayar da motoci ne ya soki wannan tsarin if you affect the business because there is inflation in everything government has inflated the price then now the people that in the business then they will, they will look for their own, their own way of getting, getting their own gain haba wannan ba ko je ka dawo zai shafi harkokin mu na shigo da motoci domin ko zai kawo hawan farashin kai kuma muddin gwamnati ta kara kudin haraji ka samu ma masu yadda motoci dole mu kara domin ko masu yomuna da ko za su kara kudin da yawan dillalan motocin suka ce muddin aka ci gaba da aiwatar da wannan tsarin to ba shakka dole ne da yawan su su rage adadin motocin da suke shigowa da su suka ce wannan kuma yana nufin rage kudaden shiga ga hukumar kwastam wannan yasa na kira shugaban hukumar kwastam mai kula da tashin jirgin ruwan na nan birnin eko inda ake shigo da waɗannan motocin sai dai na yi kira na yi kira amma shugaban na kwastam bai ɗauka ba kuma na aike masa da sakon karta kwana nan ma shiru kake ji ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a najeriya koyon motar dan babu baya da kan gado ya kauce wa tumaki ya take mutum hudu bayan kuma rantsuwar kasai ta da mai hudu ya ce ya iya mota tukinsa ya walƙiya kwalin kuriya na gwamna samun gadon muriya To a gaishe ka ladam to jama'a masu mu kuna jin shirye-shiryen sashen wasu na mura Amurka a Washington DC ni yau da dare kamar kullum yau ma za mu buɗe wayoyinmu na waya domin ba ku dama ku ga mana ra'ayinku akan wannan batun yau. Gaskiya duk wanda ma ya ce zai je ne don a warware matsalolin Najeriya to kawai ya yaudari kansa. Mu ba ma adawa da cewa eh 'yan Najeriya su zo su haɗu su zauna su tattauna amma fa bisa wasu sharuɗa babban sharaɗinmu shine za a zo ne a zauna a kan cewa mun yarda da haɗin kan najeriya cewa najeriya dunkulalliyar ƙasa ce kuma za mu ci gaba da zama tare muna magana taron babban taron ƙasa da aka fara jiya a najeriya ne mai wakilai da dama na farko muna son mu ji ra'ayinku kan wannan taron a wurin ku yana da amfani ko ba da amfani zai iya cimma muradin sa ya batun makudan kudaden nan da aka tanadarwa su mahalartan shi taro din da dai sauran duk abin da kuke so ku ga mana kan wannan taron to amma yanzu bari in haɗa ku da halima ta kawo na shirin mana gaba Mm, mm, mm, inusa Inusa, mm. lafiya tun ɗazu kake sauraron wayar ka babu kakautawa. Ai mai ro, sashen Hausa na murya Amurka ya gama min komai. Ya buɗe wani sabon shafin yanar gizo inda zaki samu waƙoƙin nanaye da waƙoƙin India da na gargajiya da labaran wasanni da bayanai akan kasuwannin hannayen ja kai abin da yawa. Ni ma dai na san a aika. To karfe nawa ne zan iya sauraron waɗannan shirye-shiryen shafin? Ai nake gaya miki yana nan sa'o'i 24 a rana kwanaki bakwai a mako. Akan wayar ki kawai ki buɗe shafin www.dandalinvoa.com. A'a to ashe abin nesa ta zo kusa ni ma ba za a banna a baya ba. Dandalin VOA Dandalin VOA daga murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar talata assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki a ci gaban tattaunawar da muke yi da Dr. Abdullahi Ahmed Yusuf akan noman kudan zuma kuma a makon jiya kun ji Dr. Abdullahi Ahmed Yusuf ya ce ba a koyon kiwon zuma a kwana ɗaya ko uku kuma mako ɗaya Dr. Abdullahi ya ce kalla sai an yi shekara ɗaya ana koyo sannan a ƙware a iya aikin da kyau. Bayan daktan ya gama wannan bayani sai na kada baki na ce da shi. Ai kuwa ana ta ganin wasu 'yan siyasa suna tattara matasan da ke zaman banza suna cewa suna koya musu sana'o'in yi a cikin kwana ɗaya ko biyu har ma kuwa da noman ƙudan zuma. A gaskiya noman zuma ya wuce harkan kwana ɗaya kwana biyu. wannan dai ana tara mutane ne kawai ana abin da mu masana zuma muke kira political beekeeping don ba yanda za a yi ka tara mutum ka ce ka tara mutane kwana ɗaya ko rabin yini ka ce ka koya musu kiwon zuma kiwon zuma yana neman ƙwarewa ne sosai kamar ka ce ka tara mutane ka ba su kwami ka ce ka wuni guda ka ce ka koya musu eh, kamun kifi ai ba yiwuwa haka nan to haka ma zuma ka tara mutane an wuni guda ko wuni biyu ka ce ka koya musu kiwon zuma a cikin su ma wasu ba su san meye bambancin kudajen ba idan sun ga uwar zuma ba su sani ba idan sun ga 'ya'yan zuma ba su sani ba idan sun ga masaje ba su sani ba to ya za a yi kiwon zuma baka san meye zuman ba kanta kiwon zuma idan ana so a yi ta na gaskiya da gaskiya sai an horar da mutane sosai bayan an koyar da su abin da ake kira theory sannan a koma a yi musu practical wato kun yi da hannu saboda shi sana'a ne da ake yi da hannu ana yi ne ba wai akan zauna ne a rubuta a takarda ba to akalla ana so a koyar da mutane a ce kan ka koyar da mutane kamar na shekara guda kenan ka nuna musu duk wani yanayi na kiwon zuma sun sani sun san lokacin da ya kamata su sa tarko sun san lokacin da ya kamata su ɗibi zuma sannan sun san lokacin da bai kamata su ɗibi zuma ba Kenan dai 'yan siyasa suna amfani da wannan ne na karkata akalar kuɗaɗe. Gaskiya kuma ba su neman shawarar masana kiwon juma. da hmm. idan suka nemi shawarar masana masana za su ba su shawarar yadda ake kiwon juma. Idan ana so a horar da matasa a nemi abin da ake kira masana wanda muna da su da yawa a ƙasarmu musamman a hukumominmu na raya manoma kamar su adp adp da ake cewa a nemi shawararsu su zauna da waɗannan 'yan siyasa su gaya musu ga yadda ake koyar da kiwon zuma a ɗauke su a tara matasan da za a koya ma kiwon zuma su koya musu ba wai a tara jama'a haka nan a watse ba in uh, shugabanninmu na buƙatar shawarwari da za su yi haka nan akwai wanda muke aiki da su da yawa a ƙasashe da dama irin su najeriya irin su nijar irin su kamaru da chadi duk masana ne wanda mun san sun san aikin sun iya aikin zuma wanda idan za su horar za su horar na aikin zuma akwai a cikin wanda suke koyar da wanda suke harkan zuma a najeriya wanda a duniya an san su wajen kiwon zuma amma mafi yawanci idan ana irin wayannan abubuwan ba a ma neman su saboda haka shugabanni in za a yaya talauci musamman ta koyar mutane kiwon zuma a nemi masana sannan a bi shawarar masana Yauwa, Dr. Abdullahi Yusuf idan muka koma ga bayanin da kake mana a kan noman kudan zuma. Ita zuma yaya ake sanin nunarta, ya ake sanin cewa zuma ta nuna ta isa sha. Yauwa, wance ita nunan zuma da samun amfaninta kamar yadda na faɗa a baya danganta da wurin da ake kiwonta da wurin da aka aje da kuma kula da aka yi. ita zuma ba kaman kaji ba da sauran amfanin gona ba ne akwai lokutan da zuma ake sha akwai lokutan kuma da kai ne za ka ba ma zuman ka abinci misali lokacin da ake damina sosai ba abinci kamar irin su furanni da kudin zuma za su samu su sha lokacin nan ba a can zuma amma kamar lokacin da kaka ya yi akwai furanni akwai yabanya eh, akwai furanni ko ina inda zuma za su su samu abinci turanci ana kiran wannan abin honey flow wato lokacin da akwai darba mai sosai yadda zuma za su suke ɗiba abinci abin da ya kamata a fahimta shine wannan zuma da muke sha daga kudin zuma dalilin da ya sa zuma take tara shi shine tana tanajin abinci ne magaba to lokacin da take wannan tanajin abinci lokacin ne mu kuma mutane muke amfani da wannan dama sai mu ɗiba daga abincin da ta tara to da yake lokaci ne da akwai abinci da nata sosai da mun ba sai ta je ta sake kawowa haka haka saboda akwai lokacin karanci kamar lokacin damina ko lokacin da rani ya yawa lokacin nan ba za a sha zuma ba lokacin ne ya kamata manomi a ce shine zai ba mazuma abinci idan allah ya kai mu rana ta yau dr abdullahi ahmed yusuf zai yi cikakken bayani akan nunar zuma da lokutan ɗiban zuma da kuma yadda ya kamata a ɗebi ruwan zumar yanzu a madadin abokin tattaunawar tawa wato dr abdullahi ahmed yusuf kwararren masanin ilimin kwari masu rayuwa da zamantakewa irin na 'yan adam wanda ke jami'ar pretoria a kasar afirka ta kudu da june leathers gresham wadda ta hada mana sauti ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya. To gaishe ki Halima ya zo karfe goma sha ɗaya ne da minti ashirin da shida na safe fa a Washington DC. An jama'u cuta mai cutarwa. An jama'u cuta mai cutarwa. An jama'u cuta mai cutarwa. Masu sauraro na albishirin ku ku zo ga kyautatawa ciwon da ke kisa babu magani ko kasha maganin sai dacewa sunan shi kan jamau ko ko da duk garkuwa jiki ya ka karyawa hanyar kamuwar ciwon jama'a ku saurare ni su zan furtawa wanda jiki shi ke son karin jini kafin a sa azamto aunawa ko da siyan shi za a yi abinci kako a jikin wani za a ɗebo to Allah kyauta to yanzu lokaci ne da zan sake mai damu wajen alhaji kabirun fage domin ya ba mu labarin amma a takaice fa jami'an kimiyyar kasar china sun rarraba hotunan kimiyyar tauraron dan adam da ka iya zama wani bangare na jiragen saman fasinja malaysia da ke kan ruwan tekun kudancin china jami'an gwamnati iraki kuma da kafofin labaran asibiti sun bayyana cewa wata babbar fashewa da bamabamai suka yi a bagadaza babban birnin kasar irakin ta janyo rashin rayukan mutane akalla ashirin a daidai lokacin da ake ci gaba da samun rahotannin rincaɓewar rikici a ukraine kuma to gefe ɗaya aƙidar bambancin addini fa sai daɗa kunno kai take yi shaidun gani da ido a somaliya kuma sun tabbatar da cewa 'yan tsakiyar al-shabab ne suka kashe akalla mutane shida a wani harin da suka kai domin ramuwar gayyar kwace yankin da sojin gwamnati da na haɗin gwiwa ƙasashen afirka suka yi makon da ya gabata wakilin murya amurka a birnin mogadishu ya aiko da rahoton da ke cewa daga cikin waɗanda suka rasa rayukan nasu a dalilin hare-haren har da wani babban hafsa kuma kwamandan rundunar sojan ƙasar ta somaliya jami'an rundunar 'yan sandan hong kong kuma sun bayyana cewa sun kama mutane tara da ake zargi suna da hannu wajen shirya kai hare-haren ta'addanci akan gidajen jaridu da ke kasar. to a gaishe ka alhaji jama'a abin da ya sauka kina a wannan lokaci kamar da na ce in an jima in mun dawo za mu so mu ji ta bakin ku game da batun babban taron nan na kasa da aka fara jiya a can najeriya da ko kuna ganin yana da rana ya kamata a yi shi zai cimma abin da ake so ya cimma din kuma sannan ya magana tanadin makudan kudade da aka tanada don kashewa ciki har da wanda za a baiwa masu halarta shi a madadin duka mu ana sa wasu mura amurka musamman shi alhaji kabiru fage aliyu mustapha sakwata ne sai da dare don karfe ta dare biyu allah This program has come to you from the Voice of America, Washington.